Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kamar yadda muke kawo muku wainar da ake tuyawa a Gabon a gasar cin kofin nahiyar Afirka yau ma da ikon Allah can muka nufa sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulrahman Damba Ahmad. da madalla ana ci gaba da gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka da kasar Gabon ke karban bakonci inda a yanzu kasashen da suka saura za su ci gaba da fafatawa a matakin wasan dab da na ƙarshe. Sai dai wani abu da ke ɗaukan hankula shine yadda aka yi waje da wasu manyan ƙasashe da a farko aka yi hasashen cewa mawuyaci ne ba su lashe kofin ba a bana. A tattaunawar da muka yi da shi Abdullahi Isa mai sharhi kan lamuran wasanni a Najeriya ya ce lallai abin mamaki ne yadda aka yi waje da waɗannan ƙasashen. wasan burkina faso da tunisia gaskiya a yadda tun farko ne ni tunani a yadda na ga wasannin ƙungiyoyin biyu tun farko na yi tunanin cewa dama burkina faso za su iya samun galaba a wannan wasa kuma ana fara yadda na ga taka wasan tabbas na tabbatar da cewa burkina faso za su iya samun galaba akan yan wasan tunisia idan ka duba yan wasan tunisia tun farko in ban da wasan zimbabwe ni ban ga wani wasa da suka yi da suka wani taka rawar gani ba da zan ce kwata-kwata a wannan gasa kuma yan wasan su ba wasu ƙwararru ne sosai kamar na su na burkina faso duk da cewa dai su ma yan burkina faso a yanzu idan ban da irin su arista bansa wanda ban san ma dalilin da yasa tun farko suka aje shi a benci ba da shi na kulma da kuma Charles a watan captain nan kungiyar kenan babu wasu kwararrun yan wasa da zaka ce ga sunan fitattu a kasar da za kwatanta su da irin yan wasa irin na Senegal da ku Masar haka da sauransu to amma gaskiya wasan ni tunda yadda na gani wasan yayi kyau sosai kuma dukkanin ƙungiyoyin guda biyu sun taka rawar gani. To Abdullahi kamar wato nasarar da ita kuma kamaru ta samu akan Senegal a bugun daga kai sai mai tsaron gida. hakan ya zo da mamaki lura da cewa tun da farko an yi zaton fa mawuyaci ne ma Senegal din bata daga kofi ba a bana wannan gaskiya shi ne abin mamaki ba kaɗan ba duk wani wanda ya kalli wanda yake tunanin cewa wasan za ta kasance haka dole ya sha mamaki gaskiya ni kaina na matukar mamaki duk duk wanda ya gazara ta yan wasa da kasar Senegal take da shi da wasannin da ta rika yi na share fage da za neman shiga wannan gasa tabbas zai tunanin cewa Senegal ita ce za ta lashe wannan nasara amma yadda aka fara wasan sai ba kowa mamaki duk da cewa sanagar da fara wasan ma ita ta putin fureja sosai wata ta dinna kamar sosai a farkon fara wasan ma a zangon farko kenan na minti arba'in da biyar ta nuna cewa kamar ita za ta samu galaba akan wasan. To wani abun karin mamaki shi Sadiyu ne. da ake ganin ma shi ne yake jagorantar ma Senegal wajen neman lashe wannan kofin sai kuma gashi shi ne wato ya zubar da bugun daga kai sai mai tsaron gida. Gaskiya akwai mamaki sosai na yi mamaki kwarai da gaske da na ga cewa Sadio Mane ya zubar da penalty amma abu guda da za a duba duk mai shari'a harkan wasanni ya kamata ya duba shi ne ganin cewa Sadio Mane kusan da shi aka fara wasan nan kuma ya gaji sosai a galabaice yake. To na ga wannan wata kila shi ya janyo cewa ya samu wannan matsala har yanzu zubar da wannan penalty. To ko kila ba ka ganin kamar ana iya cewa wato ya kasa nutsuwa ne yadda ya kamata kila akwai fargaba a tare da shi a lokacin da ya buga wannan penalty har zubar? Tabbas da ya tashi zai buga penalty idan ka duba fuskar shi za ga alamun fargaba a rikice yake. Kowa baya da kuzari haka ya zo ne ya ajiye ballin ba tare da irin ma ya wani shirya wannan ba kawai ya juya ya buga. to bugun da yanka lura golan kamaru a natsa yake ba tare da wani bata lokaci bai tura wannan ballon. Riyad maharis na Algeria da ya lashe gwarzon dan wasan Afirka da Sadio mani na Senegal da kuma Pierre-Emerick Aubameyang na Gabon su ne zaratan 'yan wasan da aka yi zaton cewa za su kai su ga gaci a gasar amma sai dai dukkaninsu an yi waje da su. Garba Lawan tsohon fitaccen dan wasan Najeriya ya ce yanzu fa ba da ba ne domin kuwa kusan kowane dan wasa ya goge a fannin tamola. Yana faruwa dama waɗanda ake tunani za su yi wani abu shi yasa ko yaushe ko da yaushe nake magana cewa kowa yanzu ya iya kwalla ba irin da ba ne. In da ne kowa sai ta mamaki ya aka waɗannan suka fita ya aka waɗannan suka fita. kamar da ce Algeria Gabon eh, Senegal kaga sun fita waɗannan ƙasashe ne guda uku wanda aka fitattu ne wanda aka san cewa suna kokari a gasan wasa na ƙwallon kafa. To yanzu kaga duka sun fitattu kaga cewa kila wanda zai ci kofi ma yana nan ma kila bai taɓa ci ba har yanzu dai tunda kamaru na ciki akwai masu akwai saura masu karfi har yanzu ba za a ce ba masu karfi ba ga burkina faso kana gani su ma ka gani so kananan da ake tunani kananan fa suke su ma yanzu ba sun iya kwalla ba ba kananan kasashe yanzu nan gaskiya To, kamar ana iya cewa shi Pierre Emerick Aubameyang na Gabon da kuma Riyad Mahrez na Algeria sai kuma Sadio Mane na Senegal. Ana mm. iya cewa kamar sun yi sakaci ne ko kuma rashin kwazo da har suka kasa shiga matakin wasan dab da na ƙarshe a wannan gasa ta cin kofin Afirka a Gabon? ba haka bane duka waɗannan yan kwallon da ka faɗa ba ma su kaɗai bane fitattu a ko waɗansu waɗannan dai su ne aka sani guda uku da kai magana kai wasan aka ce ma wanda za a tsaya ne a ce yan wasa guda kaza ne ko guda sha ne ko guda shida ne ko basketball ko ko football long tennis ne kawai za ka iya ba su laifi ka ce a'a in long tennis ne na buga da kai in ka in ka in ka buge ni sai in ce to laifi na ne kila akwai abin da ban yi daidai ba to ha ga wannan eh, wasan kwallo ne mutane guda goma sha ne mutum takwas ko mutum goma suna benci a zaune to kaga game ne wanda ba za a iya ba za baka laifi ba sai dai a ba gaba ɗaya tim ɗin laifi saboda ba kai kaɗai ka bo ƙwallon ba dalili da za a baka laifi kaɗai shine za a ce eh kai fitacce ne kai eh, ya kamata a ce kai ka nuna bambanci. To amma to a takaice muna iya cewa waɗannan zaratan 'yan wasa guda uku ko akwai kalubale a gaban su watakila ko nan gaba? Eh gaskiya saboda kaga shi wannan wannan gasar kobi na na, na, na afcon nan shi muke da shi Africa kamar shi kamar a Europe ne ka ce European Championship shine biggest muke da shi kowa yana so ya je banda ma ka je kana so ka je in baka ci ba ka zo na biyu ko ka zo na uku to kaga in ka zo na ɗaya ko na biyu ko na uku kaga baka dawo baka yi zuwa banza ba to amma kamar haka nan da suka je su ma kansu abin zai dame su a ga mun fitattu muna kwallo a club side din muna yin muna yin kokari me yasa gashi mun ji da wuri ma mun fita da a ce mun tsaya a final kaga dama dama da ba da ba wani abu su kansu za su dinga wannan tunanin su ma za su dinga cewa sun je sun fita da wuri laifin su ma sun san cewa za ku ba su laifi saboda su ne fitattu dai ma shi wannan ma da ya zakara afirka ma gabaki da ya dauki wannan african basin riyad mahrez eh, eh, riyad masu lura da wannan gasa ta nahiyar afirka a gabon sun ce lallai sun gamsu da yadda aka yi wasannin cikin kwanciyar hankali ba tare da samun hatsaniya ba to amma fa sun koka da yanayin filayen wasannin ga dai karin bayani daga bakin dr tijjani yusuf tsohon sakatare janar a hukumar kwallon kafa ta najeriya ah, an samu ci gaba harkokin wasanni a gudanar da wasannin kwallo na afirka an samu ci gaba kuma yana nuna mutane kansu ya waye tunda wasa ne ba fada ba ne na biyu kuma matakan tsaro da aka sa an gudanar da su yadda ya kamata in masu saurare za su iya tunawa kowace ƙasa da za ta ɗauki bakunci irin wannan wasa sai an ce gwamnati sai ta ɗauki alkawari cewa za ta ba da kariya da isasshen abin nan tsaro ga 'yan wasa ga alkali da masu kallo to wannan alaman ya nuna abubuwan an ci gaba a hukumar kwallo ta afirka wato caf kuma alkalan kuma sun fara kwarewa suna nuna fita da kwarewa a harkan wasan to kamar dakta ya ka kalli wato yanayin filayen da ake gudanar da wasannin to shi ma yana da matsala gaskiya ko da yake ni ban san abin da ya sa ita caf ko ta je tun duba wannan wasanni kwanakin baya na ji dan mai horar da 'yan wasan najeriya turok ya yi magana cewa gaskiya filayen ba yadda ake so ba gaskiya akwai matsala a wajen filayen kuma in an samu matsala a wajen filaye harkokin wasannin ba zai gudana yadda mutane za su yi ba yadda su kuma 'yan wasa za su yi gudu To a dakta kamar a ɓangaren ku yaushe ne kuke ganin nahiyar Afirka za ta iya wato cike tazarar da turai ta bata wajen ci gaba a fannin kwallaye ci gaba a fannin filaye da dai sauransu abin da ya shafi harkar kwallon ƙafa? To gaskiya muna da aiki a gabanmu sosai amma insha Allah za mu kawo wannan lokacin in mahukunta sun mai da hankali akan abubuwan nan da suka gani wanda dole ya zo ya kasance mu ma muna da irin filayen nan muna da tsaro muna da alkalai wanda ko ina suna iya nuna bajintansu ga abin nan amma yadda na faɗi a muna nan zuwa mun kusan isa masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya